Yau ma tare da Hausa gai da jami'an nawa na ɓoye za ku ji cewa ana kan mamakin wani kansila da ya naɗa mutane sama da ɗari a matsayin masu ba shi shawara. Sai ga wani honorable kansila mai ci ya balla yana sayar da shayi a Kano ga dai cikakken rahoton jami'in ɓoye daga Kanan. to shi aiki tun da a matsayina na dan majalisa zababbe mutane da yawa suna zaton gaskiya ba zan ci gaba da zuwa gurin shayi ba amma ni kuma tun da na san amfaninta a gurina na ci gaba na dora na ci gaba da yin sabga shayi na ina gudanar da sabgar al'umma ta suna na ɗaya bulawan bala inkiyata ko nickname shine dan talaka ni dan karamar hukumar gwarza ne mazaɓar sabon birni a halin yanzu ni ne zaɓaɓɓen kansila na mazaɓar sabon birni sannan kuma ni ne deputy sifika na karamar hukumar gwarzo akalla mutum na hudu kenan a kunshin jagoranci na karamar hukumar gwarzo ni mutane na suna iya samuna a nan suna iya samuna a gida tunda kofa ta a buɗe take kuma nan guri ne matattara ta al'ummar mu gaba daya in ba wannan ba shi da lafiya wani yana da lafiya ta nan muna samun korafe korafe a gida wannan an san korafe korafe kuma ina fitowa gurin nan kullun akalla da safe in ina da abin da ya shafi harkar ofis ko harkar al'umma ta zo na dan taba abin da zan taba tun da yara a gurin in tafi in je in wancan in na gama wancan kuma in dawo dora ci gaba da wannan zaton mutane na samu kansala kada in shayi to ni ina kira ga matasa da waɗanda suke siyasa da waɗanda ba sa siyasa su gane cewar sana'a abu ce wacce take da sirri da rufin asiri a cikinta kuma ɗan adam mutuncinsa baya ɗorewa sai ya kama wani abu nashi na yi na sana'a matukar ba za ka kama wani abu na yi ba to za ka zama mai ragaita za ka iya lalacewa in Allah kuma bai sa za ka lalace ba za ka iya zama dai ga kanan sai dai cikin wuya kake rayuwarka kawai inda ranka dai masu iya magana suka ce ka sha kallo karin maganar mu na yau kenan kuma a madadin ni Hausa Guy da jami'an nawa na boye muna roƙon iyaye da cewa duk wanda ya zo ya ce ku janye akwati to shi ma ku janye masa tallafin gara da kayan ɗaki ni kam gwarawan kaduna ba su janye min tallafin ayaba da mako-mako ba na yi ta nan